A yau bakuncin wani mawaki Sani Suleiman wanda aka fi sani da Sonic Man muka samu dandali ya samu wanda ya ce suna fuskantar kalubale da dama musamman ma daga wajen 'yan kasuwa na rashin samun maslahar yadda za su sayar da faifayen waƙoƙinsu. Sonic Man dai mawaƙin soyayya ne wanda ya shafe fiye da shekaru goma yana waƙa. Kamar kowa ya ce ya fara waƙa ne sakamakon sha'awa na isar da sako ta sanadiyar waƙa. Eh to kamar yadda muke da hip hop da R&B to ta bangaren R&B ne nake menene R&B din R&B means rhymes and blues blues kenan kamar waƙoƙin soyayya ko eh irin waƙoƙi dai masu dan laushi dai masu kwantar da hankali <laughs> emotional <laughs> shine sai ka kwantar mu ma da muryar <laughs> wallahi ya kai ka fara eh to na fara waƙa tun ina ƙarami lokacin na kan saurari waƙoƙin kamar su boys to men da sauransu dai haka ne sai na zauna na yawanci waƙoƙin soyayya suke yi wallahi mm-hmm. muna zancen shekara nawa eh to yanzu dai at least abu ne wanda na fara tun 1999 1999 Ya, na fara music shekara sha na fara music kenan yanzu kuma muna 2000 da wace ka fara eh to na fara music din da da R&B na fara. Eh, ai rera min za ka yi wacce ka fara yi. Wacce na fara? Mm. Okay, first song ina da na fara lokacin Jani. Jani. Ya. Rera mu ji mai sauraro zai so ya ji. Okay. Ya ki Jani kar ki bar ni kar na fadi Oh my baby kar ki bar ni kar na kauce. wa an so wande <laughs> budurwa kai wa koko kawai yi kai eh to gaskiya nakan samu experience din titles din waƙoƙi na mm. sometimes kallon movies sai na zama more inspired akan to let me just sing this topic eh, waƙoƙin naka haɗawa kake in gausa kake yi ka haɗa hausa da turanci eh tabbas haka nake wace ce bakan da damiyarka mm, gaskiya ba ni da su wace ka fi so wace aka fi sanin ka a gari a yanzu right now muna da package wanne ne package sunan wakar package da kuma eh to package waka ce akan aka yi ta dai saboda guys samari hmm. wa'inda ba su da kuɗi hmm. at the same time the appearance appearance ɗinsu looks as if suna da kuɗi hmm. kinga package kenan package kenan fili za a gan su komi ya je amma kuma yawa aljin kuma ba kuɗi to me yasa suke yin haka mm, kin san yanayin rayuwa yanzu sai <laughs> hankali idan ba kuɗi na su samu waɗannan kayayyaki no amma kin san sometimes kin gane appearance matters mm. ah, um, yanda aka gan mutum haka kuma yanda aka gan mutum outfit din mutum kin ga haka za a tankare shi to rera mana package din mu je okay 'yan mata da da filin da boy package da da filin da boy 'yan mata da da filin da boy package they wanna lick me up da da filin da boy like alewa eh <laughs> su wato su 'yan mata sun fi san irin waɗannan kenan kuma yawwa kin gani sometimes kin gane outfit din mutum you look good you look clean hmm. zai ma sa mutane da want to talk to you so suke masu zo kusa da ke to a waɗannan waƙoƙi da kake yi wani irin saƙo kake isar wani irin mutane kake isarwa waɗannan saƙonin naka eh to kin gane mostly duk tracks ina dai hmm. mm, saƙonin da nake isarwa irin maybe heartbreak hmm. saboda akwai wa'anda su ne turancin ya shige ka ne haka da yawa <laughs> kin gane irin wa'anda suka samu matsala mafi yaudara haka wanda yan matarsu dai ko irin sun yaudare su kin gane ko sun rabu da su so at that time moment din kin ga suna bukata a sakan masa track wanda zai kwantar masa da hankali zai nuna musu cewa at least life goes on kuma ka gamsu waɗannan waƙoƙin suna tasiri a irin waɗanda tabbas menene za a ce zancen nasu bi dore ba sosai ma ya aka kasan kana isar da yana eh to saboda sau da yawa da kwai mutane da dama wanda sukan kira ni a kan cewa mun ji daɗin waƙan da kai kuma waƙar gaskiya ta yi masa daɗi kuma so suke a ci gaba da sakar masa waƙar wani irin matsaloli kake fuskanta a wannan sana'a da ka zaɓar wa kanka Eh to matsalolin da nake fuskanta ita ce ɓangaren marketing wato 'yan kasuwan kenan. Saboda har yanzu matsalan da muke fuskanta 'yan kasuwan ba su fara sanin yadda ya kamata a sayar da waƙoƙin mu. Saboda ban gane ba sa sayar muku ne ko ko yaya? Eh to abin da nake nufi ita ce za ki gan sau da yawa waɗanda suke jin waƙoƙinmu sukan shaka kasuwa akan cewa suna neman waƙoƙin namu sai a ce babu sai a ce babu to laifin daga wajen su masu sayarwa ne koko daga wajen ku eh to kin ga ya kamata a ce tsakanin mu da yan kasuwan kin ga ce mun zama daya to ina aka sami gibi eh to daga wajen yan kasuwan saboda dalilin anya ba ba kana son kai ba dalilin da ya sa ba mu mm. sakan masa ba saboda kin ga idan dan kasuwa ya zo neman waƙan namu mm. kin ga ba su waƙoƙin namu kin ga at least akwai abin da ake kiran negotiation eh. wato maybe kuɗin sai kun yi maslaha yawwa sai ya zama ta kin ga to abin bai yi ba ta yiwa to ko ku kuna zakewa da yawa ne kuna son riba da yawa ba zakewa na ga yawanci zaka ga masu fina-finai su suna yawan korafin ana musu satar fasaha ku ba kwa fuskantar waɗannan matsaloli? Eh ta gaskiya ba ma fuskantar. Na copyright? kun yi wani yunkurin ganin cewa kun kun kawo maslaha tsakaninku da 'yan kasuwan da suke siyar da waɗannan faifaye? ne eh, gaskiya abin da muke ƙoƙarin yanzu kenan. Ku fara ba. Mm. na na na na na na na a farkon lokacin da na ganki sai na ji na kama da sanki ya zanyi da raina don ke ce wacce nake kauna domin ke ce wacce za ta zamto gimbiyata Ya kara da cewa har kawo yanzu 'yan kasuwa ba su san yadda ya kamata su sayar da ire-iren waƙoƙinsu ba saboda da dama masoyansu na kokawa na rashin samun waƙoƙinsu a kasuwa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.